bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alhayyu alqayyum ya ba mu ikon karantawa daidai da fassara daidai da kuma aikata aikin daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta 'ya'ya kasanta 'ya'ya tsakiyanta 'ya'ya ya sa dukkan karatun da muke ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba muna roƙon allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa ya ɗauki rayuwarmu akan imani muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon allah subhanahu wa ta'ala 'ya'yanmu mata da aka sace a federal universities na gusau da kuma dutsen ma muna roƙon Allah ta'ala ya bayyanar da su Allah ta'ala ya kare lafiyansu da imaninsu da addininsu da mutuncinsu dukkan wani wanda aka yi garkuwa da shi a babin zalunci Allah ta'ala ya kubutar da shi mu da muke cikin hali na kubuta Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu <coughs> bayan Allah da ake ta azabtarwa a Gaza musamman abin da ya faru jiya zuwa ga shekaran jiya bil hakika baki ba zai iya faɗansa ba baki ba zai iya bayyana hakikanin azaba da ake waɗannan bayan Allah ba muna roƙon Allah ta'ala ya kai musu ɗauki babu kokonto al'umma ta gaza wajen tabbatar da an yanta masu rauni al'umma bil ijma ta gaza muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da mafi kankanta kuma mafi girman abin da za mu yi shine addu'a Abun da ya fi ƙarfi na ya fi ƙarfinka bai fi ƙarfin Allah ba muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da su Allahumma ansur al-mustada'afin al-mu'azzabin fi Gaza Allahumma ansur al-mustada'afin al-mu'azzabin fi Gaza Allahumma ansur al-mustada'afin al-mu'azzabin fi Gaza <coughs> muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na al-hayyu al da siffofinsa da sunayensa masu girma Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muna roƙon Allah da la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin Allah ta'ala ya kubutar da su a duk inda wani wanda yake wanda aka zalunce shi the oppressed a duniya ko waɗanda aka zalunce su muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su wanda kuma yake azzalimi a ko'ina yake a duniya Allah ta'ala ya karya shi muna roƙon Allah ta'ala idan ba mai shiryuwa ba ne Allah ya karya shi <coughs> yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na nawa kenan aramu <coughs> na darasi na goma sha takwas a hisnul muslim insha Allah ta'ala babi na nawa za mu tashi yau muna sha hudu ne ko? ga watan rabi'u thani hijira shekara ta 1445 insha Allah za mu tashi akan babi na ustazu ka ɗaukaka sauti bana ajika babi na nan babi na 34 yauwa <coughs> babi na 34 insha Allah du'aul hammi wal hazan addu'a da ake yi lokacin damuwa da kuma shiga cikin kunci Allah ta'ala ya kare mu daga damuwa da kunci bismillah sai a karanta اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في ربك عدل في رواك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به

ماض في حكمك ماض في حكمك عدل في قضاءك عدل في قباؤك أسألك بكل اسم هو لك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ونور صدري وجلاء نفسي وجلاء wannan addu'a riwaya ne na abdullahi bin mas'udin radiyallahu an kuma yana cikin sahihu kalimi tayyib shafi na 124 ta hakiki na sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai addu'a ce mai matukar muhimmanci wacce hadithi na anas bin malik radiyallahu an da sauran sahabbai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a kodayaushe gona abu na damuwa ya kan faɗi wannan addu'a kuma ya ce duk wanda ya faɗe ta illa azhaballahu lahu hammahu wa huznahu wa abdala lahu lahu ma khay wa abdala lahu lahu ma khairan minhuma aw farjan minhuma duk wanda ya shiga cikin kunci ko damuwa ya karanta wannan addu'a Allah ta'ala zai tafiyar masa da damuwarsa da kuma kuncinsa a gurbinsu kuma sai Allah ya sanya masa yayewa daga damuwar Shi ne Allahumma ya Allah inni ni bawanka ne gabanin nan mu fara magana akan alhammu wal huzun menene alhammu ko me alhuzun na sha gaya mana cewa yana daga cin abu mai wuya ka ɗauki wani yare ka fassara shi ga wani yare kuma ka samu kalma da za ta fassara saƙon daidai wa daida mafiya yawa sai dai a yi kwatance musamman a dukkan yarurruka da ake da su manya a duniya babu kokonto babu yare da ke da ƙosassun kalmomi yake da wadatar kalma kuma yake da bijinta wajen magana irin harshen larabci dukkan wani yaren da ka gwama da larabci har ga allah sai ka ga ajizancin yaren ya bayyana sai ka ga gajiyawar yaran alhamdulillahi a hausa hausa yare ne da yake standard a bangare da yawa amma duk da haka in kana fassara ayoyi da hadisai za ka fahimci akwai kasawa na hausan an kwatanta shi da larabci me dalili ka samu kalma daga yadda take a larabci haka za a fassara ta a hausa iya da matukar wahala sai dai wani lokaci a kwatanta ko kuma a yi bayani sai ka fahimci bayanin a mafiya yawa in ka ce alhammu wal huzun ko kuma alhammu wal hazan a mafiya yawa ana fassara su ne da damuwa ko bakin ciki ko kunci amma in ka dauke su a larabci za a ga akwai ƙarin bayani fiye da haka haka ma alkarbu mu kiyaye alkarbu shine babi na 35 wanda daga wannan sai shi shine du'a'ul karb kenan a ƙa'ida in bature ne sai ce maka alhammu shine anxiety alhazan kuma me zai fada ko alhuzun eh eh sai a ce sadness ko soro, alkarbu kuma sai a ce distress so ko a turancin ka ɗauka za ka ga fassarar da ake musu a turancin bai dacewa ɗari bisa ɗari da ma'anarsu a larabci sai dai kawai ana duba kalmar da ke da kusanci da abin da ake nufi sai a fassara don haka in ka ɗauki alhammu ko mu fara na'am alhammu abin da yake nufi shine kaman damuwa ko kunci na tunanin abin da zai faru nan gaba amma bai faru ba kana tsammanin akwai wata jarrabawa da za ta faru marar daɗi ba ta faru ba ko in an jima ko gobe ko jibi sai ka ɗimauce amma ba ta faru ba to sunansa alhammu shine shiga kunci da damuwa da abin da zai iya faruwa mutawakke fil mustaqbal abin da ake tsammanin nan gaba zai faru ko misali kana da ɗan uwa sai aka duba aka ce bisa ga binciken likitanci ana tsammanin ciwon da yake da shi ba zai tashi ba har ma a wasu lokaci sukan kayyade su ce saboda ciwon in dai ba wani hukuncin Allah ba zai wahala ya wuce sati daya kamar yanzu akwai brain death gaba daya a ce kwakwalwar mutum ta mutu misali ko da za ka ga ana ga yana numfashi a mafiya yawa sai a ce lokaci ake jira to abun da bai faru ba sai ka shiga damuwa dalilinsa sunansa alhammu abinda kuma alhazan ko alhuzun wasu sukan bambanta amma magana mafi inganci kusan yakan dauki ma'ana ɗaya ne shi kuma yakan yi ishara ne zuwa ga shiga damuwan da ka yi na abin da ya riga ya auku abin ya faru gare ka sai ka shiga damuwa dalilin aukuwansa to ya zama alhazan ko alhuzun sannan alkarbu babi na 35 da zai zo nan gaba shi kuma shi ne alhuzun amma ma'a shiddatihi wato tsoron abin da zai faru gaba amma ya yi tsanani tsoron naka bakin ciki da damuwa ta yi tsanani gare ka na abin da zai faru nan gaba to idan ya tsananta har ya fitar da kai a cikin hayyacinka babu ci babu sha babu wanka babu iya yin bacci sai a ce alkarbu amma in kuma kana iya yin harkoki kawai ya hana ka ne sai a kira shi da alhuzun ko kuma alhazan mafum tayyib akwai wanda zai bani kalmar hammu ta zo a ƙur'ani hmm, ya ce walakadi hammad bihi gaji walakadi hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadinal mukhlasina wannan ya zama suratu yusuf ko aya ta 24 zai zama <clears throat> wannan kalmar hammana nan wurin shine kamar manufa kasada ya nufa ba ta kuncin ake magana ba duka ga iya nuna maka <clears throat> yalwan harshen larabci in ka ɗauki spelling ɗinsu duka ɗaya ne ha babba ne da kuma mimun mushaddada babu damuwa ba shi ba komai ba damuwa alhazan kuma au alhuzun fa ya zo a ƙur'ani mafiya yawa ƙur'ani ya fi aiki da kalmar alhuzun au hazan ita kuma hammu ta zo a cikin sunna ne a mafiya yawan lokaci da alhammu sun fi zuwa a sunna alhuzun ya fi zuwa a ƙur'ani sai malam ya buɗe babi da kalmar da take mashuriya a sunna da kuma da take mashuriya a ƙur'ani ma yusibul muslimu min hammin wala ghammin wala wala adha so kaga yawanci a sunna wannan takan zo hammun amma alhuzun awil hazan a qur'ani naga aran ma yana so ya kawo kalmar huzun alhuzun kalmar huzun nake nema innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamuna wannan yayi suratu yusuf aya ta nawa zai zama aya ta 86 inna kaga addu'a ce tawa ta annabi yaqub akan halin da ɗansa yusuf ya shiga sai ya ce ma ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamuna kaga ce ina kai bakin ciki na da damuwa ta zuwa ga Allah akwai kari? sai kuma wabu yabbat ainahu min al-huzni wa huwa kadhim ita ma cikin suratu Yusuf zai zama kenan ko aya ta nawa ai aya ɗaya ne tsakaninta da aya ta 85 ne tsakanin ya zama ta 84 kenan ko wabu yabbat ainahu min al-huzni wa huwa kadhim idansa ya zama har ya yi rauni daga gani ya yi fari kenan na annabi yaqub saboda me saboda bakin cikin halin da ɗansa ya shiga ga wala ilal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw aynuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu kaga sai yace hazanan wannan zai zama cikin suratul tauba aya ta 92 kaga hazanan shine bakin cikin da suke me da suke ciki ko kuma wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana la raufun shakur kamar suratu fatir aya ta talatin da hudu. kaga shi ƙur'ani ya kira hazanan ya kira huzunan kusan duka abu ɗaya ne kawai tafsirin zai iya sabawa saboda mizani na saraf amma asalin ma'anan kalban an yi ishtikaki daga tushe ɗaya ne so wannan babi iya da muhimmanci duk wanda ke cikin bakin ciki ko kunci ko damuwa ko abin da ya kama da haka sai karanta wannan addu'a riwaya na abdullahi bin mas'udin radiyallahu an da ke cikin sahihu kalimi tayyib na sheikh muhammad nasir din albani rahmatullahi alai a shafi na 124 shine allahumma ya allah inni lalle ni duka bawanka ne wabunu abdika kuma ni dan bawanka ne wabunu amatika kuma ni dan baiwarka ne wato ma'anan shine ya Allah ni bawanka ne babana bawanka ne mamata ma baiwarka ne ma'anan sai ka ce Allahumma inni abuduka wa abi abuduka wa ummi amatuka ya Allah ni bawanka ne abba na bawanka ne kuma inna na ma baiwarka ce amma sai aka yi kalma da ibnu da amati ba a kira abi wa ummi ba don a tabbatar da ubudiyya na Allah cewa su din ma ai bayi ne na hakika mafhum tayyib nasiyati biyadik nasiyati shine kaman gaban goshi haka ya Allah in an ce kaman gaban goshi ko gashin da ke gaban goshi iya nufin kaman stiyari na ya Allah a hannunka yake kai kake juya ni yadda kake so kamar yadda ake rike stiyarin mota a juya to ya Allah stiyari na jujjuya ne a hannunka yake sai yadda ka juya ni. ni bawa ne gare ka bana musu madin fi ya hukumuk madin fi ya hukum hukuncinka ciki na tare da ni hukuncinka wani abu ne da yake ya riga ya auku ko da abu za ka yi hukunci a kai na nan gaba ni a wuri na Allah aukakken abu ne shine kiran fi'ili mudari'i mustaqbali a matsayin madi wato idan abu zai faru nan gaba sai kace kawai ya ma auku ne wato kana tabbatar da babu kokonto zai faru so da haka ya Allah kana da hukunci a cikina to hukuncin da za ka yi nan gaba cikin al'amarina na yi imani da kai cewa wannan hukuncin kamar ya auku ne adulun ka qada'uk sannan kuma adalci ne a ciki cikina dukkan hukuncinka tare da ni dukkan abin da Allah ya hukunta to adalci ne as'aluka bi kulli ismin huwa lak ina roƙonka da dukkan sunan da yake naka ne sammaita bihi nafsaka wanda ka rada wa kanka shi Allah ta'ala ba a sanya mar suna sai sunan da ya sa wa kansa ko kuma sunan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira shi da shi amma ni da kai ba mu isa mu zauna mu sa wa Allah suna ba sunayen Allah tauƙifiya ne a magana mafi inganci shine ba za mu ƙirƙiri wani abu mu jingina wa Allah ba sai sunan da ya kira kansa ko annabin sa ya kira shi da wannan suna din shine sammaita bihi nafsak wanda ka raɗa wa kanka au anzaltahu fi kitabika ko kuma ka saukar da shi a littafinka au allamtahu ahadan min khalqika ko ka ilmantar da wani daga cikin bayinka wannan sunan shine kaman annabawa da manzanni saboda su ma bayin Allah ne ko ya saukar a littafin sakamon da ya saukar a Qur'ani a wista asarta bihi fi ilmil ghaibi indaka ko kuma ka fifita sunan sai ka ajiye shi a wurin a ilimin gaibi tare da kai ashe Allah yana da sunayen ma da ya ɓoye a wurinsa hatta annabawan bai gaya musu ba to ya za mu yi kenan da hadithin da ya ce sunayen Allah 99 ne ai mun san hadisin ko hadisi yana bukhari da muslim gashi a bukhari ke cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman illa wahida man ahsaha dakhala janna." Allah yana da lalle sunaye 99 wato ɗari mi'a illa wahida ɗari babu ɗaya kenan wanda ya kiyaye su ya ya haddace ya san ma'anarsu ya aiki da su zai shiga aljanna a magana mafi inganci shine waɗannan sunayen <coughs> hadisin da ya kira 99 names of Allah ba iya nufin su kadai ne sunayen Allah ba abin da yake nufi shine a cikin duk sunayen Allah in ka san guda 99 ka haddace ka san ma'anarsu kuma ka bauta wa Allah bisa ga wannan to za ka shiga aljanna amma sunayen sun wuce 99 ka duba littafin alkawa'idul musula fi sifatin lahi wasu fi wasu sifatin husna na sheikh muhammad sali al-uthaymin al-wahabi at-tamimi rahmatullahi alai littafi ne mai matukar muhimmanci a littafin kusan sunayen allah 99 ne da suka tabbata a qur'ani da sunna ya tattara su akwai sunayen da yawanci akan yi aiki da su amma ba su tabbata ba akan sunayen Allah ne subhanahu wa ta'ala kuma ba a cewa abdu wana sai dai in wannan wanin sunan Allah ne to muna da su kowa sai je neme su ba akan wannan nake magana yanzu ba ko na'am wannan hadisi da na ja na bukhari yana hadisi na 2836 ko an taja alal qur'ani rabi'a qalbi ya Allah ka sanya qur'ani ya zama kaman hasken zuciyata ya zama wani abu ne da yake faranta mun rai in an ce rabi'u kalbi shine kaman wani abun da yake me yake faranta mun rai ya zama qur'ani ina da shauki gare shi ina da doki gare shi shine an taj'al alqur'ana rabi'a Kalbi wa nura sadri kuma ya zama hasken zuciyata wa a huzni kuma ya zama dalilin ya yi mun bakin ciki da zai da ya auku a baya wa zahaba hammi kuma ya zama dalili shi ƙur'ani ɗin tafiyar mun da bakin ciki da damuwa na abin da nake tsoron zai faru a nan gaba wannan addu'a mu kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi riwaya na Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu da ke cikin littafin sahihu kalimi tsayyib hadisi na 124 ya ce dukkan wani mutumin da ya shiga damuwa ko kunci ko bakin ciki da ta kai matuƙa tare da shi sai ya karanta wannan addu'a da ikon Allah annabi ya ce Allah zai yaye masa bakin ciki da damuwar da yake ciki Allahumma inni abuduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي yace in ka faɗi wannan insha Allah ta'ala duk abin da ya dame ka Allah zai yaye maka shi الله تعالى ياي من دامور دنيا دلاهيرة نعم حديثنا قو الدعاء تدريد أشرين دبيو فقرة اللهم إني أعوذ بك من الحزن والحزن والعجز والكسل والبخل والجهل وغلاء الدين وغلاء الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وضلع الدين وغلبة الرجال anas bin malik radiyallahu an a cikin hadithi riwaya na imamul bukhari rahmatullahi alai hadithi na 6363 ya ce ina jin manzon allah sallam a koda yaushe ya shiga wani wuri ko ya sauka masauki in wani abu ya dame shi yana yawaita maimaita allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan wal ajiz wal kasil wal bukhli wal jubun wa iddaini wa galabata rijal ce yana yawan maimaitawa maimaita wannan addu'a lokacin kunci da damuwa yana sa Allah subhanahu ta’ala ya yaye maka kunci da damuwa da bakin ciki da kake ciki ma'anan addu'a din shi ne Allahumma ya Allah inni lalle ni uzu bika ina neman tsarinka min alhammi daga damuwa da bakin ciki na abin da zai iya faruwa nan gaba da gare ni walhazan da kuma bakin ciki ko damuwa na me na abin da ya riga ya faru sannan wal'ajazi ina neman tsarinka daga kasawa bi ma'ana duk abin da ya dace in yi wanda zan iya yi allah ka kare yin daga kasawa wal kasali kuma ina neman tsarinka daga kasala saboda kasala in ta yawa har haƙƙin Allah tana shiga ka gagara yin sallah ko ka gagara yin sallan jam'i ko ka gagara yin sallah kan lokaci ko abin da ya kama da haka wal bukuli kuma ina neman tsarinka ya Allah daga rowa kar in zama marowaci rowa fitina ce wal jubun kuma ina neman tsarinka daga tsoro musamman tsoron abin da bai dace a ji tsoronsa ba akwai tsoron haramun akwai tsoron halal akwai tsoron wajibi tsoron wajibi shine alkhawf tsoron Allah tsoron haramun kuma shine tsoron shaidan da kuma duk abin da shaidan ke kawo wa mutum tsoro na halal shine kaman tsoron zaki ko giwa ko maciji yanzu idan Allah ya kiyaye sai aka ce ga maciji ana ustaz sai ya ga zai iya tsayawa ya kama shi ko ya halaka shi ni kuma sai na ga in fita a masallacin shi ya fi sauki mu jira mu ji mai ya za ta kaya to wannan halal ne shi tsoron halal ne mafhum tayyib wa dala iddain sannan kuma ina neman tsarin ka ya Allah daga dala'id dayn dala'id shi shine kamar a ce karyawan bashi wato bashi yayi wa mutum nauyi ya danne shi har ya kai matakin da bai barinsa ya samu sakata a rayuwarsa shi fa bashi bala'i ne bashi bala'i ne shi yasa yana daga cikin bushewar zuciya wanda bai da bukatan cin bashi ya ci bashi musamman a yanzu 'yan duniya sun iya wannan mutum ne sai ka gani in ya zo wajenka zai iya roƙonka ko kyauta ko bashi yana zuwa sai ka tambaye shi gajiya ka ce da allah ranka ne zan samu bashin naira dubu ɗari a hannunka kuwa wai ya tambaya ba don iya bukata ba ne ya tambaya ne don kada a tambaye shi kuma aka bashi sai ya karba ka roƙi allah ya kare ka daga bashi duk wata bukata taka rashin lafiya ko abinci ko wajen zama allah ya sauwaƙe maka yadda za ka yi ka roƙi allah yana da muhimmanci akwai maganar magabatan musalafu salih radiyallahu anhum suna cewa wai ma galaba hammu daini qalban illa azhaba min al-aqli ma la udu ilai. ma'anar shine bashi damuwar bashi ba ta danna mutum da hana shi sakat face dalilin wannan damuwar ta tafi da wani hankalinsa wanda wannan hankalin ba zai dawo ba ko da ya biya bashin bashi takan sa mutum wani psychological trauma da yakan kai matakin da ko da mutum ya biya in ba ya yi ba wannan hankalinsa da ya tabo hankalinsa da ya tafi ko dan wani certain percentage zai wahala ya dawo masa mu roƙi Allah ya kare mu daga bashi dukkan abin da ba necessity ba ne karka je bai zama dole darura ba karka ci bashi a kansa babu dalilin cin bashi ka sayi mota babu dalilin cin bashi ka tafi aikin hajji sai dai in daman kana tsammanin wani kudinka da kake da tabbacin za a biya ka biya ko kuma abin da ka fi karfinsa ne kawai kudi ne babu a hannunka akwai al'amura da mu kauce wa cin bashi don su babu dalilin cin bashi a tafi na a tafi holiday babu dalili idan ya zama dole a ci bashi shine kaman a cin abinci a halin jinya kana da mara lafiya iyali ko da a biyan makarantar yara irin waɗannan abubuwa ne na larura in ya zama dole sai a ci kuma za a ci bashin a ci ɗan kaɗa kudin makarantar su naira misali dubu ɗari ɗari ne sai aka ce tam ɗin kenan naira dubu ɗari misali na bayar sai aka ce to in ba za ka iya biya duka ba ka ba da ko rabi zuwa ƙarshen tam ka biya yaran ka biyu ne to ba sai ka ci bashin dubu ɗari biyu ba in ya zama dole karbi dubu ɗari sai ka biya hamsin hamsin sai ka ci gaba da addu'a Allah ya baka ikon ka biya gabanin tam ɗin ya kare sai ka cika da sauran mafhum wato ko za a ci bashi a babin larura to a ci bashi iya ɗan abin da ya zama na dole amma duk abin da ke luxury ne kawai jin daɗin duniya ne da sharholiya to mu kauce wa bashi tun da bashi ya kai matakin da fiyayyen halarsa salam yakan ƙi yin sallah a kan gawa dalilin ana binta bashi kusan hadisai goma sha ɗaya ke ishara ga wannan gawa za a kawo ana bin bashi sai ce nan sai ce to kumar sallah na hakura ne ba zan yi ba ai ka san maganar babba ce wanzan Allah da ke jin tausayin mu fiye da muke tausayin kanmu yake jin tausayin mu fiye da yadda iyaye ke jin tausayinmu amma duk da haka ka san ai maganar babba ce a kowanne suna cin bashi ba su da bukata za su ci bashi zai ci bashi ne don a kodo shi aka tambaye shi ba zai ce wallahi ni ma fa ana bi na bashi ban fa biya ba tukunna shi ya ci bashi ne don ya zama mai wani burki ne daga kazo sai taka burki zai ce ni ma ana bi na bashi Allah ya kare mu daga wannan wa ghalabatir rijal kuma Allah ka kare mu daga rinjayar maza wato rinjayar abokanan gaba a duk inda abokin gaba yake wanda ya sa uniform ko mai farin kaya to ka roƙi Allah ta'ala ya ɗora ka a kansa in ci abokanan gaba su ne mahassada duk mutumin da ke ci gaba a rayuwar duniya baya taɓa rabuwa da mahassada shi yasa kar ka taba roƙon Allah ka ce Allah ka raba ni da mahassada in kai wannan to kana so Allah ya mai da kai babu ne kenan ka zama so so so ko ka zama sha amma matukar ba ka zama sha ba abu mahassada ba makawa sai ka yi su ka roƙi Allah in ya kawo su to ya turmutsa su in ya turmutse maka su kenan to wannan shine aka yi Allah idan ka kawo Allah ka mana maganin su to sai ka ga suna cikin bakin ciki amma kai kana ta ci gaba a rayuwa to kullum addu'arka kada Allah ya raba ka da masada in ma ya kawo ya maka maganin su kuma ka kwantar da hankalinka shi mai hasada a duniya ba wani mutumin da aka masa hasada dalilin hasada wata ni'imar da yake nema Allah ya hana shi ko kuma ni'imar da yake ciki Allah ya cire shi a cikin ta. sannan na biyu babu wani wanda ya taɓa yin hassada dalilin hassada ta sai samu abin da Allah bai rubuta zai samu ba to na sai na maka cewa kar ka yi wani hasada a rayuwa dukkan wata ni'imar da Allah ya wa wani mutum to taskar Allah ba ta karewa in ka roƙa Allah zai iya baka ba tare da sai ya kwace wacce ba wa da ba in ka samu wannan a zuciyarka hankalinka sai ya kwanta ba abin da ya dame ka shi yasa daga cikin magabata su kan ce asalin ita hasada ma khala jasadun min hasadin asali babu zuciyar da ba hasada sai dai mumini yana wanke zuciyarsa ne wanda ba mumini ba kuma sai cika zuciyar da hasada rumbu rumbu duk inda yaje ta take jinsa bai taba tunanin alheri akan kowa sai kansa Allah ta'ala ya kare mu daga cutar hasada na'am babi na 35 du'aul karb du'a da ke magana akan distress me dace mu fasara alkarbu da hausa hmm? na? hmm? matsala da damuwa da bakin ciki duka suna iya shiga cikin alkarb wato larabci yana da wadatan kalmomi ne kawai in aka zo tafsiri kwatanta ba ake amma madarar sako in ka santa a larabci ka huta akwai ayoyi a ƙur'ani da duk time da na yi yunkurin fassara su da wani yare da ba larabcin ba wallahi sai na rika jin kamar sabon Allah nake yi in wani zai yi sai in ji kamar sabon Allah ne ba wai don kuskure akai a fasaran ba a'a babu wani yaren da zai iya abbara da zai iya isar da saƙon da ake isarwa kamar harshen larabcin da aka faɗa shi yasa duk fassarar da aka yi wa ƙur'ani ba a kiran fassarar ƙur'ani sai dai a ce fassarar ƙur'ani inda turanci ne a ce translation idan da hausa ne a ce tarjamasa amma bai zama ƙur'anin ba saboda me saboda yadda ƙur'ani yake da zaƙi da ɗanɗano a harshen larabci bisa ga kalmomin da allah da kansa ya faɗe su babu yadda wani yare na ɗan adam a duniya ya wannan babu yadda za a yi to yasa kawai in kun ga muna fassara hadisi ko ƙur'ani kuma duk wani mai yi a duniya da kowane yare ƙoƙari yake don a fahimta amma ba zai iya isar da saƙon wai ɗari bisa ɗari ba duk ƙoƙarin sai an samu gajiyawa saboda bambancin yare wannan yaren ƙosashe ne ɗari bisa ɗari yaren ka kuma iya da na kasu mafhum tayyib na'am don haka du'a'ul karb addu'a take ta me addu'a ta damuwa da baƙin ciki da ƙunci

karb addu'a na damuwa da kunci mai tsanani a bayan mun ce alkarbu shine alhuzun ashadid bakin ciki ko damuwa da ya kai makura sai a ce masa alkarb wannan hadithi ne riwaya na an abdullahi bin abbasin radiyallahu an a wurin imamul bukhari rahmatullahi alai hadithi na 6436 6,346 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza asabahu amrun muhimmun aw ghammun idan wani al'amari na damuwa ya same shi ko ya shiga wani kunci yana yawaita cewa la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim yana faɗan wannan addu'a kuma ya tabbata a suna duk wanda ya faɗe ta da ikon Allah Allah zai yaye masa wannan kunci mai tsanani ko damuwar da yake ciki na'am la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah al'azim wanda yake mai girma ne Allah din kalmar al'azim a matsayin suna na Allah sau nawa ya zo a ƙur'ani ya zo sau shida nan kusa-kusa ga shida dai a cikin ayatul kursi ko? in ka duba ƙarshen ayatul kursi mai aka ce wala ya udu hirdu kuma wa huwal aliyul azim bakar aya ta 255 so kaga al'azim guda shida ne suka zo a matsayin sunan Allah akwai guda uku in ka ƙara ya zama tara su kuma suna bayyana kamar al'arshi ne ko wani halitta na Allah amma wanda suka zo a matsayin suna na Allah guda shida ne alhalim ma'anan alhalim shi kuma ya zo a ƙur'ani sau nawa alhalim ya zo a ƙur'ani sau goma sha ɗaya wanda yake ishara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ma suna ne na Allah in an ce alhalim iya da ma'ana reshe guda biyu na farko reshen shine babu wani laifin bayi da ke buya ga Allah sannan na biyu duk laifin da bayi suka yi wa Allah Allah ta'ala bai gagara yin haƙurin yi musu azaba bi ma'ana Allah yana da haƙuri akan laifin bayi har sai lokacin azabar da ya yi musu ya yi niyan yi ya yi tukunne ya musu ne alhalim wato duk abin da muke ba zai ɓuya ba kuma yin akwai lokacin da Allah ya yi wa'adi ya ce shi ne na azaba haƙurinsa bai gajiyawa ta inda zai azaba gabanin lokacin har sai lokacin azabar yayi yake yi kai yanzu shedancin da ake a duniya in ba dan Allah alhalim bane ai har ga Allah har ga Allah in ba dan alhalim bane da tuntunin ma an tada duniyar gabaki ɗayanta yanzu abin da ke faruwa a gazza kaɗai na kunci da yake saka bayan Allah wallahi wani da shi aka ba hura ƙahon da tuntunin ya hura saboda me saboda wani lokaci sai ga haƙurinka sai ya gajiya akan abin da ya toshi Allah ta'ala alhalim ne haƙurinsa bai taɓa gajiyawa zai iya bari a yi komai ba kuma abin da zai har sai lokacin yin yayi tukunna ya yi mafum tayyib na ga wani video clip na wani bawan Allah an taɓa tura mun da daɗewa wai yana da siyasa, an yi kaza an yi kaza a najeriya ya allah allah ka sa gaban wannan Juma'a ya tashin kiyama bi kun taba ji <laughs> akwai wanda ya ji ko akwai wannan na ba da misalin ba don wani abu bane sai don me da ina mana gajiyawa dan adam da karancin haƙuri jarrabawa ɗaya ya shiga sai ya ce ya allah ka sa juma'an nan kar ta wuce a yi kiyama tun kaga shi ya gagara gajiya roƙo yake to inda makulin inda ki din kiyama a hannunsa ki yana tuntunan an tashin da ba sai addu'a ba matsala wani fa iyalinsa kadai za ta bata masa rai inda dan adam aka bata da kiyama ko ko hura kahonta da kiyama kiyama wallahi daga takula da shi sai hura ko ya tashi so ta Allah ta'ala alhalim ne alhalim iya bayyana duk laifin da aka yi baya buya tare da wannan kuma haƙurinsa baya gajiyawa har sai lokacin da ya niyyar yin uquba ko azaba ya yi yayi ba fusatar da shi da muke iya da zai sa a yi azaba lokacin azabar bai yi ba la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai allah rabbul arshil azim shine mahalicin al'arshi wanda yake mai girma kaga al'azim al'azimul halim sunan allah ne nan da aka ce la ilaha illallah rabbul arshil azim al-azim din wanne yake nufi shi ma sunan Allah ne ba al'arshi ne al-azim din ba rabbun shi ne al-azim din la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah rabbus samawati mahalicin sammai bakwai wa rabbul ardi kuma mahalicin kasa wato ƙasai bakwai wa rabbul arshil karim kuma mahalicin al'arshi wanda yake mai karamci ya tabbata uh, rabbul arshil karim Allah shine karimin a magana mafi inganci rabbul arshil karim alkarim din udu ilallah ne so alkarim ismun min asma'illah alkarim kuma iya nuna kyauta irin ta Allah ne cewa Allah ta'ala mai kyauta ne shi yasa shi ke cewa wani karimi ne in an ce karimi ne shine mai kyauta ne mai halin karamci mai halin dattaku مفهوم طيب نعم الدعاء دا أشرين أكو دعاء الكرب فقرأ اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت رحمتك أرجو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين فلا تخلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين و وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت wannan hadithi riwaya ne na abu bakara radiyallahu an iya cikin sunan na imamu abu da rahmatullahi alai hadithi na 5,090 kuma sheik muhammad nasir dinil albani rahmatullahi alai ya ce hadithi ne mai kyawu iya daga cikin addu'a da fiyayyen halitta ya karantar da mu lokacin kunci ko damuwa mai tsanani mu maimaita Allahumma rahmataka arju Allahumma ya Allah rahmataka rahamarka arju muke roƙo muke bege muke fata a nan wurin an yi taqdimil maf'ul ne alal a alal fi'il afuwan ai arju rahmataka ne arju ana rahmatak rahmataka shine maf'ulun bihi wa huwa mudafun kuma kaɗin mudafun ilai bi ma'ana arju rahmatallah ne amma sai aka ce rahmataka arju rahamarka nake bege sai aka kira maf'ulun bihi kamar a turanci ne sai a ce an kira object before a kira verb da kuma me da me da subject nasa sai aka kira object sai kuma aka kira verb din tukunna sai ka kuma kaddara menene subject nasa amma maganar in za ka ɗauke da sai ka ce arju rahmatak ai bi ma'ana arju ana rahmatak amma sai ake taqdimul maf'ul alal ism alal fi'il mafhum tayyib na'am fala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka banni ya Allah da dabara ta ko da kwatankwacin kyaftawar ido ne ya Allah kada ka banni da dabara ta ko da kwatankwacin kyaftawar ido ne wannan addu'a tana da muhimmanci a irin wannan zamani shine mu murika roƙon Allah kada Allah ya bar mu da dabarar mu wallahi azim duk mutumin da Allah ya bashi da dabararsa sai ya ga kasawarsa mu rika roƙon Allah kada ya bar mu da dabararmu. mu in dai dabara ta dan adam ne sai ka gama tsara duk dabarar ka sai Allah ya watsar da shirin sai na maka kai din nan gajiyayye ne shi yasa kar ka taba zato wai ka ne yake baka abu a'a Allah ne yake bayarwa me iya yiwa direban ka yafi ka dabara me iya yiwa mai gadin ka yafi ka amma yana karkashin ka me dalili saboda hukuncin Allah ne mu rika roƙon Allah kada ya bar mu da dabarar mu musulmai da dama tawakkali ga Allah ya karanci da da dama sun kai matakin da suna ga dabara suke ba su abu ba hukuncin Allah ba mutum yana ga wayansa ne yake ba shi shi master strategist ne ba Allah yake tunani ba kawai ya iya tsara strategy ne to don da Allah ya masa rikon talala ya shiga uku la ilaha illa ant wa aslih li sha'ani kulla ya Allah ka gyara mun dukkan sha'anina dukkan wani abu na rayuwa ta Allah ka gyara mun shi la ilaha illa ant babu abun bauta da gaskiya sai kai ya Allah sai kuma addu'a ta 124 ikra ya ustaz la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu la ilaha illa ant babu abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah inni lalle ni kuntu na kasance mina zalimin daga cikin mutane azzalumai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin wannan addu'a na da falala matukar falala tana da falala matukar falala mu saurara mu ji a cikin hadithi riwaya na sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an a cikin aljami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadithi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari hadithi na biyar. manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace da'awatu dhinnun ma da abiha rajulun muslimun fi shay'in illa stujiba lahu manzo Allah ya ce addu'a ce ta annabi Yunus babu wani musulmi bawa musulmi da zai roƙi Allah da ta faci Allah ya amsa masa ita babu wani bawa musulmi da zai roƙi Allah da wannan addu'a face Allah ta'ala ya amsa masa in jiwa in ji annabi Muhammad sallallahu sallam addu'ar ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma addu'ar wanda ya ne. zannun zannun kuma suna ne na annabi yunus sunansa ne lokacin ba a ba shi izinin hijira ba ba a ba shi umarnin hijira ba sai hijira ya shiga cikin kwale-kwale ya fada a ruwa kuma kifi ya haɗiye shi kifin ya haɗiye shi a cikin cikin kifin sai tuna ba a ba shi izinin ya yi hijira ba sai ya yi take sai ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin sai Allah ta'ala ya kubutar da shi yana karanta ta wa zannuni idh dhahaba mughadidan fa dhanna na naqdir alai fanada fi dhulumati an ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu ko wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin wannan zai zama cikin suratul anbiya aya ta nawa 87 da 88 Allah ya ce wa zannun shi zannun zaɗin ba ma'ana sahib annun kuma bi ma'ana alhut sunan kifi ne wa sahibul hut kenan ake nufi lokacin da ya juya yana fushi ya yi zaton ba mu da iko a kansa sai ya kira a cikin duhu ga duhun cikin kifi ga duhun ruwan kogi duhu a cikin duhu sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce sai muka kubutar da shi muka tseratar da shi daga wannan kunci din Allah ya ce haka muke tseratar da mu'mini daga kunci duk mumini haka muke tseratar da shi kai jama'a akwai kubuta da ta kai ka fada a ruwa kamar a ce atlantic ocean ko indian ocean kuma kifi ya haɗiye ka kuma allah ya dada kai duniya kai ka ga wani rabo kai ka taba jin tsira irin wannan a ruwan nan ma an ka fada ai kawai sai a ce Allah ya ji amma shi ya fada ruwan bayan ya fada ruwan kuma kifi ya haɗiye shi amma duk da haka kuma Allah ya fito da shi a cikin kifin ya fito da shi a ruwan kuma ya dawo duniya dalilin mai albarkan addu'a shine ma ma min akramu ala min addu'a babu wani abun da ke da daraja a wurin Allah fa kaman addu'a shi yasa nake cewa mafi kankantan abin da za mu taimaki yan umma daga cikin rauni shine me addu'a mafi kankantan gudumawa amma kuma in shine kadai abin da za mu iya a wurin Allah ko ba abin da kai shi girma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin mu rike wannan addu'a tana da matukar muhimmanci mafhum tayyib sai addu'a ta 125 faqra Allah Allah لا أشرك به شيئا الله الله ربي الله الله ربي لا أشرك به شيئا لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا wannan hadisi ne riwaya na asma bintu umais radiyallahu anha iya cikin sunan na imamu abu dawud rahmatullahi alai hadithi na dubu ɗaya da hamsin manzon allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya karantar da mu allah allah rabbi la ushriku bihi shai'a allah allah mahalicci na ba na maka tarayya da komai in kana kunci ka yawaita maimaita wannan allahu allahu rabbi la ushriku bihi shai'a الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا إن شاء الله تعالى الله ذي تريكا قنشن الله الله أصلا شيني يا الله يا الله ربي أي يا رب يا الله يا الله يا رب لا أشرك به شيئا akwai ya harafin nida guda uku duka an goge su maimakon a ce ya Allah ya Allah ya rabbi ya rab la ushriku bihi shay'a sai aka ce Allah Allah rabbi la ushriku bihi shay'a in ka ce ya Allah shine ya Allah ya Allah ya mahalicci na ba na maka tarayya da komai menene muhallu shahid na farko kaga uluhiyya ta Allah ka tabbatar da ita rububiyya ta Allah ka tabbatar sai kuma la ushriku bihi sai ka tabbatar da tauhidi a cikin bautan Allah wannan ke bayyana cewa kadaita Allah a cikin ibada tabbatar da kadaituwar Allah yana cire mutum a cikin damuwa a duk lokacin da kaga damuwa yana iya yiwa karfin imanin ka Allah ya sa ya jarrabe ka amma kai a matsayin ka na dan adam sai ka duba worst case scenario shine mai iya yiwa kuma nayi kuskure ne to in ka gyara alakar ka tsakaninka da Allah Allah yana iya kubutar da kai cikin abin da ya dame ka insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wanye lafiya ya yi muka da lokaci minti daya eh, to ai sai mu dakata ana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah Allah ya ji ganyaye mu da malaman mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى Ali Muhammad kama باركت ala Ibrahim.